farar ta mamaye wani yanki na gundumar tanit abin da ya kai manoman kokawa tare da neman agaji na gaggawa abdu bukari wani dan yankin ya ce shi ga ne ba jiyau ba shakka babu ni a kawata ta hila awa biyar ne na biyo ta mai lagaran kan nan na jowa wuran akwai fara tana nan kankanan hatsi ne yana hudda kai yanzu kuma farar ta bi ƙasashe tana tana ta kama kana ci wala mai yawa daga garin babul gwaba shi zawa halali zawa wuram sabon gari zuwa wannan mai garam wannan hwara ganin ido na ne ni ba wani bai gaya mini. Lawali Bukari shine darakta na hukumar gidan gona na gundumar Tanit ya ce farar ba tun yau ne ta zo ba. fara ta fara dai a cikin kasar walelewa cikin kuta aka fara to amma da yake mun kai magani letar 200 mun kai walelewa da wannan letakin 200 da su ne suke yin aiki eh, da fari sun sun hesa maka mai ikasattun wanda aka wadi sai kashe wannan fara duka mun kai magana da sarki da mayar suka ce alhamdulillah babu kenan sauran magani muke sa aji a wurin su kuma cikin satin wancan da ya wuce sai zamanto lalle faran nan kuma ta hayyaka a cikin kwamitin wannan wata babbar matsala da masu gonakin ke fargaba ba su da yadda za su tunkari wannan hwara. Su kuma wannan talakawa ba su da karin da za su kashe fara abin da ya kamata wannan sukan gona ta da motoci su je abu talaka a masa aiki wannan gonakan da nake hudi Allah sai sun je sun yi barema suke noma wannan hatsin ya tashi shine yanzu wannan hatsin yanzu fara take neman ta cinye wai sai a nema mai gari a ji a bashi letter bill letter bill waza ina za ta kashe da hannu a kashe farar wannan ta fara banna yanzu dan katta cinye ne na gudu na wannan magana yanzu hatsin yana hudda kai daidai ne yanzu a je kawai a kashe ta ba sai ta cinye ba nika ja a oh, ai fara mu mun yi lissafi mun yi kisashi mun yi kika kaza ta cinye kuma a nika aika turawa dan sa aiko kuɗi su kuma kuɗin ma ba talakan ba za su gansu yayin da harar ta ci gaba da yaduwa daraktan gidan gonar na gundumar tanutu ya ce tuni suka fara daukan matakan da suka dace na sanya magani kenan sai zaman to sauran magani ke gare su shine wanda sai da kashe da suka hisa ma eka 280 to yanzu kuma a cikin satuwan da muke kashe zaman to kenan ba nikin wani lewa ba da kwamitin tanu da ta gangara ya abin ya ya wuri wuri haka amma da yake mun samu taimako na maganin gidan gona daga DRA abinda muka samu litir dubu da ɗari biyar muka samu wannan magani muka samu duka maka rabe shi in ya har ya zama za ta hikari macen wannan abin da ke akwai taimako muke samu wanda yake akwai santar anti acridian in ta yi yawa kamar irin wannan in daga nan da rasar rajina suna neman taimakon su sai a zo a mu da mota da ke gare mu ci ana turo maka mota biyu in kuma abin ya wuce haka nan hala ko hirgi da kishin hwara ana kiran shi yana zawa da ko wace shawara hukumar gidan gonan za ta ba manoman game da hatsin nasu yanzu hatsin mu bai kai yankewa ba danyen hatsi ne tunda sai hatsi in ya nuna shi da muke cewa mutane sai sauki su yanke saboda ko za shi kan shi maganin iya da illa a jikin mutum kenan ba a san ya zamanto hatsin da na an yi sama shi magani kenan shi ya sanya amma mu hatsin mu danye ne ita kuma da mu da murguma yawa abin da lokacin da ke take bamu ya hatsin na danyi ita kuma iska fara busa kina zafi zafi fara zawa sai ta baro cewa ta koma cikin kai to shi ne shi ta fara yanzu yankin da marguna ta nuti dai sanin kowa ne ya kasance rumbun tsimi na niger game da samar da wadataccen amfanin gona ya rage na hukumomi su gaggauta magance wannan matsala ta fara kafin ta yi kamari tamar abari muryar Amurka daga magaran a jamhuriyar niger.